أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا uwan tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halici kowa da komai ya halice mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda muka sani suna karantar da mu aƙida kyakkyawa ta musulunci sannan muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu ikon fahimtar wannan darussa da kyawo ya kuma ba mu samun dacewa da kyakkyawan aiki a wannan duniya ɗin domin mu samu cin nasara gaba ɗaya da wannan duniya ɗin da ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ban manta ba, muna nan cikin bayanin sifofi na zati na Allah, inda muka kawo bayanin ra'ayoyi da kuma tunanin malaman zance waɗanda suka gabata, manya-manyan malaman zance wanda daga cikinsu wanda muka sani akwai malaman zance na mu'tazila akwai malaman zance na asha'ira akwai malaman zance na imamiyya wato na shi'a yau wannan darasi namu musamman yana bayani ne kan tunanin malaman zance na imamiyya wato na shi'a kenan dangane da abin da ya shahi sifofi na zati na Allah ko da yake daman cikin darasin da ya wuce mun kawo wannan nazariya ɗin kuma har ma mun kawo misali mun kawo misali kenan wanda ya dace da wannan nazariya ɗin ta yadda kusan za mu iya ce ya fahimtar da mu da kyakkyawan tunani wanda imamiyya take da shi kusan kuma kamar yadda muka ce shine zaɓaɓɓen tunani wanda yake raba mu da duk matsaloli duk wasu matsaloli wanda wani zai iya kawowa cikin addininmu wani kuma yana da alaƙa da addini ma'ana yana son addini ko ba ya son addini babu tambayar da zai iya zowa da ita ko ishkal kenan in muka abbara shi da larabci babu ishkalin da zai iya mu da shi dangane da abin da ya shahi sifofi ko kuma zati na Allah subhanahu wa ta'ala saboda kamar da muka ce wannan nazariya ta gamsar da mu cewa sifofi na zati lallai zati ne na Allah zati ne na Allah ba ka raba su kenan sifa da mausuf duka abu ɗaya ne ma'ana wanda ake sifantawa da sifai abu ɗaya ne a nan mun gudu daga duk wata matsala kuma muna da amsa akan duk wata matsala amma lokacin da za mu ce sifofin Allah daban suke da zati sawa'un kenan mun akan tunanin mu'tazila ko kuma na asha'ira wannan yana jawo mu matsala wadda ba mu da amsa kanta a yanzu tunda dama mun yi bayani da ya wuce yanzu za mu kawo zancen Imam ali alaihi salam cikin wata hudu ba tashi cikin nahajul balaga inda ya zo da kalmomi manya-manya guda biyu bayan ya zo da godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin sai Imam Ali ke cewa anan yake cewa yana sifantar kenan da Allah yana bayanin wane ne Allah Sanninka ya amiral mu'minin Sanninka ya mijin sayyida Fatima Sanninka ya ƙofar ilimi wanda ya san Allah kuma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wani ne Allah ya ce laisa laisa li sifatihi haddun mahdud yace sifofin shi Allah wani ne wanda sifofin shi ba su da iyaka anan wuri yana magana kan sifofi na zati yace ba su da iyaka baka iya kuma iyakance su sifofi na zati masu kyawun Allah amma a ci gaba da zancen shi sai ka wata kuma ibara ta biyu inda yake cewa wa kamalul ikhlasi lahu nafi sifati anhu kamala in kana son ka kai ga kamala ta ikhlasi da mu sani a cikin ikhlasi ma akwai kamala wani ikhlasin shi ta yi ka same shi hamsin cikin ɗari wani sittin cikin ɗari ikhlasi kamilalle ɗari basa ɗari kenan wanda yana tare da ilimi sanin Allah da saboda duk ikhlasin da za ka yi babu ilimi babu sanin Allah za ka samu wannan ikhlasin wata rana yana iya samun taɓarɓarewa wata rana ka same shi ma ya komo tun harko ya komo zero ya komo kenan sifar. ko mutum ya komo banza yanzu baka samun komi game da wannan ikhlasin saboda babu ilimi na Allah subhanahu wataala babu sanin Allah subhanahu wataala har shi yasa ma muke so musulmi ko lokaci ya kamata ya san roƙon Allah ya sanar da shi wane ne Allah ya sanar da shi wane ne ka zanki addu'a Allahumma arifni nafsak fa innaka in lam tu'arifni nafsak lam na'rif rasulak Allahumma arifni nabiyyak fa innaka in lam tu'arifni nabiyyak lam أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني kazanki roƙon Allah ya sanar da kai shi Allah da kan shi yaya yake ta yadda za ka samun kamalul ikhlas imam Ali ke cewa kamala ta ikhlasi shine ka kore duk wasu sifofi a nan wurin yana nihin wani sifofi yana nihin sifofi na aiki ka su da sunan cewa su sufofi ne na zati tun can daman zatin Allah suna tare da su wannan kuskure ne shi ne abin da imamu Ali ke nufi shi abin da imamu Ali alaihi salamu yake nihi a cikin wannan hudu ba tashi saboda mu gane kenan sosai cewa Allah subhanahu wa ta'ala lallai ba murakkab ba ne mu gane kuma lokaci guda sifofin shi na zati tare suke da shi kamar magana shi kenan ta farko inda ya ce alladhi laysa li sifatihi haddun wa mahdud yake cewa sifofin Allah ba su da haddi ba su da iyaka ka gani nan wurin kenan mun fahimci lalle nazariya ta imamiyya nazariya ce wadda ta yi daidai da sanin da amirul mu'minin ya zo da shi daga manzan Allah shi kuma daga Allah subhanahu wata'ala dan su ne mafi sanin al'umma na duniya game da Allah su suka yi kowa sanin wane ne Allah saboda haka nan muna gane sifofi na zati kenan na Allah kullum tare suke da Allah abu guda ne na'am sifofi na aiki sai mu bambanta kamar yanzu misali halittawa Allah sai bayan ya yi halitta za a ce yana halittawa ko kuma yana arzitawa wannan duk sifofi ne waɗanda suke na'am na kamala ne Amma ka ce ainihin zatin Allah ne ba yiwa. wannan kusan kenan muna fahimtar haƙiƙanin abinda mazhabi ko kuma malaman zance na imamiya suka ta akai sai a yanzu ya kamata mu ƙara bayani ko mu zo da dalili da hujja wadda take nuna cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala bai tare da tarkibi wanda ake ce tarkibi na khariji ko na aqli ko na wahami a nan wurin malamanmu na imamiyya suna zuwa da misali inda suke cewa shi Allah subhanahu ta'ala. idan ka ɗauki musamman tarkibi na waje tarkibin nan na waje kamar da muka sani kana ja duk abin da ce yana da tarkibi muka ce yana da kenan gaɓuɓuwa yana da juz'i juz'i na jiki wanda suka haɗu suka yi wannan jiki ɗin to yanzu lokacin da zaka cewa Allah subhanahu wata'ala murakkab ne tunda dama duk abin da ke jawo matsala kamar da muka ce in ka ce Allah mai jiki ne to dole za ka ce kenan murakkab ne dole za ka ce kenan Allah yana da gaɓuɓɓuwan jiki waɗanda suke nuna cewa shi kenan murakkab ne to yanzu gaɓuɓɓuwan da na jiki wani irin gaɓuɓɓuwa ne ka raba ma Allah gaɓuɓɓuwan da suka yi kama da mumkinin wujud ko kuma wasu gaɓuɓɓuwa wanda daban suke wanda suka yi kama da wajibul wujud a nan idan ka ce a ina nihin gaɓuɓuwan da suka yi daidai da wajibul wujud za mu tambaye ka wani irin gaɓuɓuwa ne suka yi daidai da wajibul wujud kamar yadda mafi yawa za ka aka tambaye mutum Allah ya daidaito akan al'arshi sai ce maka ya yi zanne ne bisa kujera kamar yadda ne zanno hakan ga a bisa kan kujera wani na kamanta maka wani zai ce maka a'a shi daidaito shi ba irin daidaituwa halitta ba da wadda muka sani in aka ce Allah yana da huska sai ce maka ai ba irin huska wagga ta mutane ba in aka ce Allah yana da hannu yadullahi fawqa aidihim ba ana nihin Allah yana da hannu ba irin wannan na mutane da sauransu sai su gudu su ce maka ba irin wannan ba Alali duka wannan ishara ce ko inda yake cewa yadullahi fauka aidihim yana nihin ƙudurar Allah tana kan kenan iko na Allah yana kan ikonsu Allah shi ne ya fi su iko ya fi su ƙarfin iko ba wai na ne yana da hannu ba Balanta na haka kuma kana ta ƙoƙarin ta'awili ka ce ba irin na mutane ba ma'ana kenan in ka ce shi yana da gaɓuɓuwa irin nashi daban kai dai ba za ka iya gudun kan cewa Allah ba tarki ba ne kai da tsiyasi ka nuna cewa yana da gaɓuɓuwa amma ba irin wannan gaɓuɓuwa din ba sai mu ce maka mai da muka nuna matan wannan yana saka ka jawo cewa muna da alloli kenan daban-daban saboda duk lokacin da zaka ce ko kuma ma kayan mu kaita cewa akwai alloli daban-daban ka jawo cewa ko da gaɓuɓuwan shi ba irin na mutane ba ne to bai dai rasa buƙatuwa ga wannan gaɓuɓuwan shi. tsala abin da yake da kenan gaɓuɓuwa daban-daban saboda ni saboda zai buƙaci wannan gaba ɗin kuma wace gaba ka da hannun gare ta za ka samu cewa yana buƙatar wannan gaba ɗin saboda idan kuma ya kasance bai buƙatar ta to me amfanin zamuwa tare da shi misali babu wani amfani shi yasa dole ya kasance kenan ka nuna yana buƙata kan wannan gaba ɗin sawa'un ka fassara gaɓuɓuwan Allah irin na mutane ne irin na halittu ne ko kuma wasu iri ne na daban babu makawa dole za ka dawo da cewa Allah bai kama da halitta ba murakkab ne. dole ka dawo kan cewa ba murakkab ne na hankali eh, ba na waje ba sannan kuma ba murakkab ba na na kwakwalwa irin wanda ake cewa fasili da jinsi dole ya zama to ba irin haka ba ne. saboda shi ma ɗin kamar yadda muka sani yana jawo buƙatuwa ga wannan ga gaɓuɓuwa ɗin haka nan na wahami abinda ma shi ya yi nisa ma wanda kawai wahami ne na mutane kama tsammani ne kawai na mutane cewa Allah yana da kaza Allah misali murakkab ne kaga a takaice a nan wurin muna fahimta cewa nazari akan wannan akan gudun tarkibi don mu dawo ga cewa Allah ba sai ta ne sai ta ne yana warware mun matsalar cewa Allah ba irin halitta ba ne a shi yasa ma daga ƙarshe muna gane Allah ba ganin shi ake ba Allah ba kamar halittu ba ne kai muna gane ainihin aya da take cewa laisa kamithlihi shay aya ce wadda take wadiha bayyanan nati kowa na iya gane ta anan muke gane gaskiyar wannan aya din a nan za mu dakata sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin